Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya na ci gaba da kokawa bisa yadda da zaran an samu rashin fahimta tsakanin sojoji da fararen hula sai sojin su afkar masu. Al'amarin da suka ce hakan na nufin yau 'yancin dan adam karan tsaye. Kungiyoyin na bayyana yadda sojoji a Makodi babban birnin jihar Benue suka yi durar mikiya akan wasu fararen hula inda suka azazzale su da lakaɗa masu dukan tsiya bayan wani rashin fahimta da ya shiga tsakani. Dan rajin kare haƙƙin bil'adama kuma da Shehu Sani ya ce yanzu fa mulkin demokradiyya ake yi. A ƙarƙashin mulkin demokradiyya demokradiyya bai kamata haka ya faru ba saboda tsarin mulkin ƙasa da dokokin ta ya zayyana abin da sojoji za su iya yi da kuma abin da ba za su yi daga lokacin da jama'a kansu ya waye suka riga suka san 'yancinsu kuma suka san inda za su tafi a kare musu yancin su irin wannan abu zai za a dina shi a bangare ɗaya kuma tuni kwamandan sojojin da suka yi wannan aika aika manjo general bamidele ogunkale ya garzaya gidan gwamnati inda baiwa gwamnan jihar chief samuel otom hakuri kakakin rundunar sojan najeriya kanar sani usman kuka sheka ya gaya min cewar akwai matakan da rundunar ke ɗauka a halin yanzu akwai matakan da aka ɗauka an yi maganin matsalar ba a bata sa abin gaba kuma an zauna an yi mitin su waɗanda abin ya shafa sannan kuma an kawo kwamitin bincike shi kwamandan kan shi ya ba da haƙuri ma gwamna to ina kan ma karanta labarin ne to sai na tuna cewar I need to call you saboda na ga abin nan dinka I was busy with all that so akwai matakan da aka ɗauka ba wai hakan nan bane ba kuma ni na sani cewar duk wani wanda yake da hannu za a yi maganin shi ba za mu lamunta kan irin waɗannan abubuwan ba sojojin da dai aka san sun ta bariki a lokacin yanzu haka an san ko suwaye kuma suna nan tsare ana bege tabbaci hakikan za a hukunta su. Tuni dai masana shari'a ke nuna damuwa bisa irin wannan matsala. Barista Yakubu Salibawa kwararren lauyan tsarin mulki ne. Don ka sa wai kaki na soja ka kabilu tsarin mulki kansa ya ba kowa dama yana da martaba. Idan akwai rashin jituwa tsakanin farar hula da soja abinda da doka ta tanada wannan abin da soja zai shi ne je wajen 'yan sanda daga nan sai a ɗauki ta. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.